Hosiya Sura hudu Tuhuma a kan Isra'ila Ku ji maganar Ubangiji, ku Isra'ilawa, gama Ubangiji yana da tuhumar da zai kawo a kanku waɗanda suke zama a ƙasar, babu aminci, babu ƙauna, babu yarda da Allah a cikin ƙasar, akwai la'ana ce kawai, yin ƙarya da kisa, yin sata da zina. sun wuce gona da iri, kisankai a kan kisankai, saboda wannan ƙasar tana makoki, kuma dukan waɗanda suke zama a cikinta sun lalace, namun jeji da tsuntsayen sararin sama da kuma kifin teku suna mutuwa, amma kada wani mutum ya kawo tuhuma, kada wani mutum ya zargi wani. Gama mutanenka suna kama da waɗanda suke kawo tuhume tuhume a kan firist ne, kuna tuntuɓe dare da rana, annabawa ma suna tuntuɓe tare da ku, saboda haka zan hallaka mahaifiyarku, mutanena suna hallaka saboda jahilci, domin kun ƙi neman sani, ni ma na ƙi ku a matsayin firistocina. Domin kun ƙyale dokar Allahnku, ni ma zan ƙyale ’ya'yanku; yawan ƙaruwar firistoci, haka suke yawan zunubi a kaina, sun yi musaya ɗaukakarsu da wani abin kunya, suna ciyar da kansu a kan zunuban mutanena suna kuma haɗamar muguntarsu, zai kuwa zama kamar yadda mutane suke haka firistoci suke, zan hukunta dukansu saboda al'amuransu in kuma saka musu saboda ayyukansu, za su ci amma ba za su ƙoshi ba, za su shiga karuwanci amma ba za su ƙaru ba, gama sun rabu da Ubangiji, don sun ba da kansu ga karuwanci, ga tsoho da kuma sabon ruwan inabi waɗanda suka ɗauke ganewar mutanena, sun nemi shawarar gunkin da aka yi da itace, suka kuwa sami amsa daga sanda, halin karuwanci yakan ɓad da su, sun yi rashin aminci ga Allahnsu, suna miƙa hadaya a kan ƙwanƙolin duwatsu, suna kuma ƙone hadayu a kan tuddai, a ƙarƙashin itatuwa oak, a duruku da katambiri, inda inuwa take da daɗi, saboda haka ’ya'yanku mata suka juya wa karuwanci, surukanku mata kuma suka shiga yin zina, ba zan hukunta ’ya'yanku mata sa'ad da suka juya ga yin karuwanci ba, balle surukanku mata. sa'ad da suka yi zina, gama mazan da kansu suna ma'amala da karuwai, suna kuma miƙa hadaya tare da karuwai na masujada, mutane marasa ganewa za su lalace. Ko da yake kun yi zina, ya Isra'ila, kada Yahuda ya yi laifi, kada ku tafi Gilgal, kada ku haura zuwa Bet Awen Kuma kada ku rantse cewa, Muddin Ubangiji yana a raye, Isra'ilawa masu taurin kai ne, kamar karsana mai taurin kai. yaya Ubangiji zai iya kiwonsu kamar tumaki a makiyaya mai ɗanyar ciyawa? Efraim ya haɗa kai da gumaka, ku ƙyale shi kurum, ko ma sa'ad da abin shansu ya ƙare, sai suka ci gaba da karuwancinsu, masu mulkinsu suna ƙaunar abin kunya, guguwa za tă share su, hadayunsu kuma za su jawo musu abin kunya.